sirri ne na addu'a suratul fatiha sirri ne na addu'a wannan abun ne iyayenmu suka gano kaga duk inda za a yi addu'a sai sun yi tawassuli da suratul fatiha kafin a fara ko idan an gama saboda ita kanta suratul fatiha kar ma ka roƙi komi ka karanta ta ita kaɗai a zuciyarka kana nufin roƙon wani abu Allah zai baka ballantana ka karanta ta ka yi tawassuli da ita ka ce ya Allah albarkacin suratul fatiha a ban abu kaza wannan kaɗai ta ishe ka shi yasa ma ai wasu suke kiranta suratul du'a surar addu'a ibnul qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin nan nasa mai albarka madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda ya rubuta ta ne akan wannan aya yace li suratul fatihati fadlun azim fi istijabati du'a yace suratul fatiha tana da wata falala ta musamman mai girma wajen karɓar addu'ar bawa min khilali tadabburi wa tafakkuri fi dilalati wa ma'ani qawlihi ta'ala ihdina siratal mustaqim yace ana gano haka ta hanyar idan ka yi nisan tunani ka kuma yi tuntuntuni akan abin da ke kunshe na ma'anoni da ke cikin waɗannan ayoyi ihdina siratal mustaqim waɗanda suke kunshe da addu'a siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin والذي يدل على ta التوجه إلى da بإخلاص hakan kuma yana nuna cewa wato fuskantar Allah ta hanyar wato ikhlasi kaɗaita shi da tsarkake shi wajen fuskanta gare shi da bauta wa sidkin da kuma da gaskiya daga zuci a harshe kuma wa tawassuli ilaihi wa su'alihi da kuma neman tsani zuwa gare shi da kuma roƙonsa ta'ala alhidayata lissiratul mustaqim ka roƙe shi shiriya zuwa ga tafarki madaidaici wa huwa dalilun ala istijabati ta'ala liddu'a wannan dalili ne cewa Allah yana karɓar addu'a idan aka hada da Fatiha zaka iya kuma dubai duba ga wannan hadisi da a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce haza baini wa baina abdi wa abdi masu in wannan sirri ne tsakanin ni da bawana kuma duk abin da bawana ya nema ya samu daga suratul fatiha ce sura ce ta addu'a